وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata tara da watan rabi'u sani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji arke kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na ustaz Dr. al-khumais hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na talatin da 34 a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 39 za mu tashi a faƙara ta goma sha ɗaya inda malam yake cewa wa akhraj al-bayhaqi an abi muhammadin az-zubairi قال رجل للشافعي أخبرني عن القرآن خالق هو قال الشافعي اللهم لا قال فمخلوق قال الشافعي اللهم لا قال فغير مخلوق قال الشافعي اللهم نعم imamul haƙi ya fitar da isnadi a cikin manaqibu shafi'i nasa daga abu muhammadin zubairi ɗaya daga cikin ɗaliban imamu a shafi'i a garin kufa lokacin da imamu a shafi'i ya bar madina ya je kufa dan ya haɗu da muhammad bin hassan shaibani ɗaya daga cikin ɗaliban imamu abu hanifata ku a nan bayan ya koyi ilimi a tattare da su kuma ya bayyana saboda ilimin da Allah ya bashi abu muhammadin zuhairi yake ba da labari قال رجل للشافعي wani mutumi ya ce wa imamu shafi'i akhbirni anil qur'an khaliquhu ka gaya min dangane da qur'ani halitta ce قال الشافعي سي إمام الشافعي يتي اللهم لا آآ qala fa makhluqun kaga na farko ya tambaye shi qur'anin ita ce ki halitta ma'ana qur'anin ne ke halitta sai ce mai a'a sai ya kara masa tambaya fa makhluqun to halitta ne qur'ani inda ba shi bane ke halitta to shin qur'anin halitta ne قال الشافعي سي إمام الشافعي يتي مسا اللهم لا قرآني بهلتا بني قال فغير مخلوق القرآني بهلتا بتي قال الشافعي اللهم نعم سي إمام الشافعي يتي إيه قرآني بهلتا بني قرآني مجنن الله لي سبحانه وتعالى saboda aqidan mu'tazila su a wurin su qur'ani halitta ce ba maganar Allah ba ne, suka ce Allah ya halicci wata halitta ce duk lokacin da Allah ke so yayi magana sai wannan halittar da yi magana a makwafan ubangiji amma ubangiji baya magana shi sa imamu ibn abi ya yace wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bizalika danar astiya'u wa afsahu yace ka gaya wa mutane ghairu makhluqin kalamu malikina maganar ubangijinmu a halitta bane bizalika danar astiya'u wa afsahu da haka wanda suka fi kowa tsoron Allah bayan annaba su ne sahabbai da shi suka bautata wa Allah kuma waɗanda suka fi kowa fasaha a iya magana su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fasaha na larabci kuma haka suka bautata wa Allah cewa Allah na magana ƙur'ani magana ne na Allah amma ba halitta ba ce yanda mu'tazila suke faɗi malam sai ya ce halafa majalilu ala annahu ghairu makhluqin wannan mutumin sai yake cewa wa imamu a shafi'i rahimahullahu ta'ala ne dalilin da ya sa ka ce ƙur'ani ba halitta ba ne ina fata an gane farafa a shafi'i ra'asahu wa sai imamu shafi'i ya ɗaga kansa ya kalli wannan mutumin da ke tambaya sai ya ce تقر بأن القرآن ka الله cewa ƙur'ani magana ne na Allah? قال نعم sai mutumin nan ya ce wa Imam shafi'i ke na yarda cewa ƙur'ani magana ne na Allah qala shafi'i sabaqat fi hadhihi al-kalima qala Allah ta'ala zikru yace ya riga ya gabata a cikin wannan kalmar Allah maɗaukaki wanda ambatansa ya ɗaukaka ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalaman Allah jumla ce shartiyya Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin in wani daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi makwabta da kai ya nemi ka ajiye shi a inda kake rayuwa ba a jirhu ka makwabtar da shi ka zaunar da shi a inda kake rayuwa mai hikimar hatta ya sama'a kalam har ya ji zancen Allah don ya musulunta kin kuwa baka da aminci da shi ba ka yadda da shi ba bayan ya shigo ƙasarka wanda yana ƙara wa'ansu abubuwan da zai iya zama matsala a ƙasarka sun ma'ablighu ma'amanahu Kamai da shi inda ya fi aminci ka da shi ƙasarsa amince matsalan a nan muhallin shayin da ya sa malam ya ka imam shafi'i ya kafa hujja da wannan kaga ai Allah ya ce idan wanda ba musulmi ba ya nemi makwabta da kai a ƙasarka ka makwabtar da shi ya shigo